أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم 27 ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ashirin da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Suratun Nuh سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مزناتي أو مزناتيا da mazinaci bulale kowanne daga cikinsu bulala ɗari inda ta tabbata da ƙa'idoji da wane ne to wannan ita ce aya abubuwan da ke ciki yaya ake kama mai zinin kuma yaya ne wane ne mai bulala dari kowa da kowa ne a'a akwai wasu ke bako na dari wasu kashe wasu za a yi harkar da an shigo magana dai ga nan a dunkule ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل زانية وكل زاني يجب جلد كل واحد منهما مئة جلدة وني مزيناشيا وني مزيناشي كوني daga أنا ana masa لا ɗari لأن الألف واللام الزاني الزانية الزانية والزاني هو النئمنا ألف دلان بحجي في قوله الزانية والزاني إن قلنا جمك تكرك وإنهما موصول معنى موصولين عند دام هل إن أنا وأنا عايشين فيه وصلتها الوصف الذي هو الجسم الفائد أشينا على غسيل الناتا سندن أشي كما الذي وأنني أتماع وأن إشارات إن قوة نيد ميكي دسوا ما جمع الناس وصلتهما شين صفا الذي هو القوة اسمه الفائد الزاني يتسونا فائدين الزاني سونا فائدين الذي هو الزاني يخوى الزاني الموصولة وإن الأسماء الموصولة من سياج العموم wani siga na asama'ul mausula dinan a adadinsu nan da suke kowannen su to yana daga cikin sigogin umumi daga gaba ɗaya kenan wa in idan muka ce innahuma litta'arifi kawai alif da lam ya zo ne sanannu wa'annan mazinatan da aka sani a sun yi zina a zina su ta zina ita na fi alwasiyya a manta da sufan wa'anna murtakiba tilkal fahisha wanda ya aikata wannan barnan wannan alfasha wannan kazamta wannan rashin mutunci ke ko alaihi ismus zani da ba shi sunan mazinaci rashin mutunci ya kai ya ƙare ƙarshen mutunci mace ka je ka yi zina wannan miji zai yi zina to yanzu shi yanzu mazinaci yaya yake ji ran da aka zo ido da ido da Allah inda suka yi zinan za a danno ya fito gashi yana dariya tana dariya suna annashiwa suna ciye-ciye suna tantance suna tsotse-tsotse wanda ya taba zina to wannan fa an riga an gama komai to wanne tuba za ka yi da sai ka yadda ba don sharrin makiya Allah ba to da an wanke ka daga duniya ku duddufin da ake wankan rafin da ake wankan an gurɓata shi amma yanke shi yanzu duniya gaba ɗaya so sai dai inda ba a rasa ba ba shi yanzu ko ka sallama ka yi imani ka kawo kanka ka ce kai na sadu da Allah da wannan matsala gani ainihin hukunci hankali na ya fi ni tsuwa da in je in ci gaba da neman gafara neman gafara neman gafara kawai a wanke ni da littafin Allah da aka aiko mai wanke mutane ai ka ga masu imanin farko ruwa suke samu manzo da ce ya rasulullahi a karkace ni bai ya faru yake kaza ya aika sai banza da shi ya sake zagawa gafa abin da ya yi sai ta kai na uku idan ake ce ya rasu lalla ko baka gane ni ba ban ni ne nake ja kaza ne wai tukun na kai har da ciwon hauka ne bilahi ana lau sha ina waliyar amurka ina babanka ko ni babbanka ko wani dai wanda yake masu daga cikin dangin ka waɗanda suke rike da al'amuranka duk abin da za a yi za ka janci na waliyar amurka ya zo aka yaya shi wannan mutumin naku ilahin shi lau bai sha komai ba ba abin da isa a sanin mu da shi ba ya sha komai mashi abin da gaya maka dinnan haka yi da kake bukata zai a tsarkake ni shi sa ke cewa yan iska a wancan zamanin su ne waliyanmu na yau don in ba wali ba zai haka duk wanda ya sha madara wanda ya sha madara sha a kawai da dai wacce wahala ta lahira a yi ta duniya kawai karfe idan ka cije ai abin da yadda namiji ya yi haka haka mace ba ta zo ta haka ya mazan da na samu hadisi me ya aka yi ka samu rikicin na cikin shege a zarfashe ne a kallar ƙarfin tauriya kurkuku a canje gida ka zauna sai lokaci ya yi to tafi gida na waliyin sai ce gashi ta yi aka ce sai aka ce sai ta wuce da ita ta kamfata muzanta masa gida kada a takura ka kada a dinga fata ka kada a dinga kaza saboda nan idan ta aihu ka zo min da ita ita ma ta haihu ta zo da ɗanɗanye ta mata koma su rene shi sai ya fara ya abin ta rike shi ta kuma ta koma ta dawo da shi ban san ingancin maganin ba amma ana cewa ya zo da butulan gurafa a hannu da rasulullah ya rayu ya gashi ma ya fara cin gurasa ga gurasa na hannun shi Aka jefe ta annabi ya wuce yi mata zai mata sallah umar ya rike shi sai ya rasulullah sai na fatai ya kai mata sallah yake ka taɓa samun tuba irin tubanta wacce taɓa da ana raba tuba da ana raba wa lada ladan da za ta ci zai kai mutum saba'in aljanna kawai mu yanzu muna zaune muna kukai da mutum wani yaro sai haka yake ko ka nuna ma dai ba abu da sai ba ka ma ko nuna wa mafi na ce zauna fi a cikin jama'a amma kuma cikin da kai Allah na haskaka duk inda kike shiga Allah na haska ki ga kiɗan kin tuba kin tuba ai wanka ito ba sai dai zama iya rayuwa sai da kuka suna muku kadan kuma kadan cinye lokacin da lokacin ne lokacin kadan sana wani yaro da yake ta zama ina kuka ina kuka ina zo mama shi take ta ce kai wai da Allah in kisan kai kai ka fata ne mu je mu samu da mutane wannan kuka na ka yau ce iyaka ya shi bai kisan kai ba to ai kuka kullum dare da rana kuka kuka kuka in aiki sai ka kana gama aiki inda gama aiki nan zaka zama ta fara kuka da san saduwa su da Allah ne kawai yanzu ta mutane da, a cikin masallaci ma annashuwa ake ka baro ku ka zo ɗakin Allah ba yara ba su gauna kuka ne ba da sun lamu muka bata su dattijo za ka yi yana dariya a masa yarin ya ɗaƙa dattijo ana da ya sun kai kaza amma a cikin masallaci ga ga koma aikon kusna aikon kusna aikon wani lokaci sai saka na kai kai ya ke kuka da mu landai za mu shiga lahira kuma maganan nan da ake faɗi san kamar ta tabbata haka an zama waka wayin kulna innahuma litta'rifi dina dawo ma ya kaɗan ko da larasin kawai littanasil wasafiyya wa anna murtakiba tilkal fahisha wannan sunan ne kawai yutlaqu alaihi ismu zani ai tilaki asma'il ajnasi kaman yadda ake kiran sunayen jinsi fa inna zalika yufidul istighraqa wannan yana ba da fa'idan gamewa mai zina fal umumu shamilu لعموم ده لكل زانية وكل زاني هو ظاهر الآية على جميع الاحتمالات دون فسرة ذا أيمتا بكلم أبين ذا حتى لا تتوقع وظاهر هذا العموم ظاهر ون جميع مزنا شموله للعبد والهر والأمة والحرة والبكر والمحصن من الرجال والنساء كوي بولالاتي وجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وظاهره أيضا أنه لا تضرب بالثانية باء بوي أكل مزيناتية ولا الزاني عاما مع الجلد فحقا شد بولالا ولكن بعض الآيات القرآنية قص آية قرآني دل على أن أموم الزانية يخصص مرتين أنا كيف وجن ثوبي إحداهما تخصيص حكم جلدها كيف كنت بولالا بولالا دي تازو أدري Kaunin ha, hurra. Amma in cana da dama, fa ina ha tujulado misfurnia. Daga an toka ki. bulala hansi a ke masa. Rabin kai, ka hohamsu na. Mazaalika fi ƙaule hi ta ala fili e mai. na bi fa وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن أتينا بفاحشة إذا سكروا الفحشة karfe ido ta samu wani suka tara da juna a gaban Allah alaihin na nisfu ma alal muhsanati suna da rabin abin da ke kan ƴaƴaye na azabarai wal murad bihi al muhsana adid akinufi bil muhsanati khairuna al harail kaga nan aya ta ce ke a cikin umumi ce umumi azzaniyat wa zani kaza yanzu kaga an samu wata aya ta ke banda baiwa baiwa hamsin ce da shi wal azabu da aka ce al jaldu wannan nisfu min al'azabi azaban nan sananniya ce bulala ce wa huwa bin nisbati ila al-hurrati azaniya kuma nan alaka ana magana da ya ba baiwa ba ni a tujalta ta gani yanzu misali sai mace ta yi laifi Ko an yi magarji ai mata aure ce oh mata aure mutum aure sai ki kashin sa mata aure ba a hukunta ta ai ko ita ce ma ake hukunci yau ga matan aure hukuncin ta ma ya fi na baiwa yi tsirara wani izina na ita ko tana da bulala dai sai a ce an a sai dai budurwa za a yi wa banda matan aure ai matan aure na ta ma ya fi muni tunda mata auren da ta yi zai kisa ne har tana da miji ta rufe ido ta je ta yi zina to ire-iren su sai dai a tsinke su a cikin al'umma bai kamata su ci gaba da rayuwa ba shari'ar musulunci ta ba da dama duk wata masinaciya da aka kamata ta yi zina tana da miji to dama wannan a tsinke su don haka ba a a tsinke su a duniya a tarkata su a jefe su zuwa lahira don bai kamata mazinaciya ta rayu a cikin musulmai ba ah. suna bayyana a tsinke su aika su lahira wanda take wanda za a yi bulala wannan ya budurwa ce duk da ba mu zo kan hukuncin ba amma muskilan ne mutane da an yi magana ai mata aure ce ai mata aure ce to ai mata aure ta fi budurwa cancan kan azaba mata aure ai bai kamata mata aure tana wahala. ba tun da yau ina ta girma ta kai wani marhala tana da miji to dole ta kame kanta ba a samun ta wajen surutu ba a samun ta wajen laifi ba a samun ta a latti ba a samun ta a kaza idan ka kawo ta iko masu kafin ta aure ce to shi kanta tsare kanta wanda sai latti ku zo tare wata mota ka kawo ko kuma ka tako ka taho da kanka kana ga mutuna bi wallahi dan ga abin da ya auku ga abin da ya auku ga abin da ya auku ke to shi kenan. ta ko ba zai ba kullun zai ƙara kaka ta daina latte matan nan za su takara fama abin da za ka yi musu me za ka yi fata musu me za ka yi fata musu me za ka yi fata musu sai da ta kai wata rana a bayi na kulle su ce musu tun sai goyon iska ne shaitanu ne ba kwaji tun mazaunin shaitanu bayi mu shiga ciki na kulle kana wani yaro zai na sami ne mallan ka fa abin da ake a makarantar nan nake ban sani ba zai gaba na ana kulle mata a bayan nake tauni ya kulle su ni na tura su bayi na kulle na rasa irin wannan wauta da za a yi a ce akwai wani mutum da dokatar ta tsallake shi ba wanda doka ta tsallake rikin nan da girma na da komai alin bulala a wani kuma wanda yanin bulan lama mai yanci ne mai soja ne tsohon soja ake samu ana ajiye mana makarantu laifin ban san magana laifin da yadda ne da yadda ka aka farka laifi aka yi bular da amma ko ba komai na yi kara na san akwai doka amma jahilai su zauna suna faɗin maganganun da suka ga dama in dai a shari'a ne tun daga bada aka ce yaro ana masa hukunci ana sa shi sallah shekara bakwai in ya kai goma ana sallah bulale shi ba wani tsari a duniya da zai zo ke mana ba bulala kai tsaye kamar ina ce mana ne ba addinin musulunci in yi ce haukashi ne mahaukashi rakamul awwal ka kalli abinda manzo Allah ce ka ce masa mahaukashi dun ba ka da hankali ko don an gyale ka don an kun ci nasarar abinda kuke nema ku zarta a duniya kun kawar da kujerar annabi Muhammadu ka ku a duniya wannan magana ce kuka yi kwana a ƙarshe مهما طال الليل فلا بد من من طلوع الفجر مهما طال الامر فلا بد من دخول القبر أنا أنا كوفا يبين أذاب النموذج هذه المسلمين شيء زي داو ko wata ka tsaya a dawo da shi da kai kai maka samu ladan kawo da dawo da shi ka ci gaba da dakilewa za ka je lahira ka sadu da abin da kake dakilewa saboda haka nan mace na ta aure ki kiyaye kanki ki tsare mutuncinki kai babba ka tsare mutuncinka ka kare kanka daga nan za ka koyi abubuwa da yawa ka bi doka ka bi doka ko da kafa an ce babin doka duk inda kaje ka ba ka kauce ka ba ka kauce ka kauce wannan na duniya ne amma na Allah ka kiyaye mutane ba sa tambaya ba sa bincikawa sai dai kawai in yi ga abu kaji na zauna wani wuri na tsorarwa an yi kaza sai ana yin kaza sai ana yin kaza saboda haka nan wannan haka mazinaciya ana mata bulala in kuma kace wannan hauka ne ka haidda ta zama kafiri sun da ce tsarin Allah hauka ne ka fita daga cikin addinin musulunci ko da kana sallah kana azumi kana cire zakka hajji kullum sai in kana kwana cikin kaba kullum ka je kan gama zagaye zagaye dan ka kaba za a bude maka kwana ciki har ka ƙaryata aya ɗaya ka tabbata kafi ittifaqi wannan wa ake ba magana mun ya ja baya ko bin nisbati ila al-hurrati thaniya bi akil والأمة عليها نصف بيواتنا داربي بنصف آية النساء هذه ونن دوك عينه هو خمسون بولا لا خمسين أيوة ما تكفيها ما تكفيها سونا فآية فعليهن نصف ما على المحصنات سنة دربين أبون تكتنغبون آية تشيكشي من الأغاني mukhassisa ya ke da wacce aya da cewa azaniyatu wazani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda in banda ba dan wannan aya ba to dole bulala kadi za yi amma wannan ta ce baiwa kuma kaga baiwa aka keke ba ya ba inda ai hukunci ya fi shafan yan ciki sai yasa Allah ya ji Umar radiyallahu anhu in yayi doka zai je kare yan gida zai je to kakka ji da wai in kuka saba nan doka ki zan muku ninki yayi wa ɗansa haddi yanku yace ban da lafiya baba idan kai min bulala zan mutu yace in ga komai Allah ya ke ka an masa haddin ma to saboda aka nuna ga hatsin gidan umar ne tun da tsan gidan umar ne an masa haddi an masa bolala a kai shi cikin gida a yi masa arziki a cikin gida ba a gaban jama'a ba hauke to zo a fashe gaba ɗaya haddi da yi ba ka uku a zamanin sa ba zai ta doka ba ya zai kika shi nam ko da taɓa yi su kai ko da yanzu ba ta da mijin da yanzu yanzu mijin na nan ko ko a ta taɓa yin aure in ke ta taɓa yin aure har ta je mutuwa iyancin wanda ta aura din a'a zakin ta yayi mene daidai ta taɓa dai saduwa da ɗa namiji saduwa ta halal ta shari'a kawai ta tafi lahira kaulan wahida مخصصة انا لعموم قوله الزانية والزاني الآية بالنسبة إلى الزانية الأنثى وأما تخصيص المرأة المرأة الثانية بعد أن كيف يقول هذه آية هذه كانوا عمومي ya ce akwai cewa da aka guda biyu ɗaya dai ya fita daiwa wa amma tafisul marata tsaniyata li umumi zaniyati fi ayatin nur hadhihi fa huwa bi ayatin mansukha an goge abun da wata aya da aka shafe an saukar da ayan aka shafe lafuzzan amma hukuncinta kuma na nan tilawa masu katu tilawati ba kiyatin alhukumi hukuncin tunanan takatabi anna umumar zaniyati na nuna mazina shi ko wace abin hunan mukhassafa bi kauniha bikaran dole budurwa aurayi wanda bai taba aure ba budurwar da ba ta taba aure ba a ainihin ita ce da ake bubula da ɗari amma wacce ta saba, aure ba aka zai masa ba kauni ha da kiran dai amma idan kanat muhassana muhsana in ta zama kasan gargashi ma'ana annaha qad tazawwajat min qabl zina ta yi aure kafin zinan nan wa jama'aha zaujuha mijinta ya tara da ita fi nikahin sahihi ta inda ha turjan ta wannan jefi kaki ga ganin maganin mai tabbaya kamar ya yi tunce a kan gaba tanar muhassana girma ana annaha tsarta zawwajen abu da ya wuce a nemin kabilin zina sannan ba ko ta ta yi aure ba tara da ita ba fi mijin ya mutu ko kuma wani abu ya auku suka rabu wa jama'a ya tara da ita ingantaccen tarawa zaujuwa fi kayan sahihin fa innaha turja wal ayatu lati khaffafatha an ce aya ta keɓe wancan bulala wani bihadal hukumi alladhi zakarna annaha mansuka mansuka tilawa an soke karantawan باجئة الحكومي كما قلت لنا نعم. هي قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم مزيناتيا مزيناتي آه، مزيناتي مزيناتيا إذا زنيا جيب آه، إذا زنيا فرجموهما البتة wannan na kala min Allah ladabi ne daga Allah ba mutum yanka ladabi ba wani ne shishigi da zai ci ba haka ba ba wani ijtihadi da za a ce yanzu babu jefewa kamar irin yadda yan Allah kaso suka yi da yan kwaniyo yadda suka yi da sauran dai kafashin ilhadi irin su libya a wancan lokacin ba musamman ce cikin ba yanzu tuni su ina ne wanda suka fito da cewar babu babu babu jefewa babu shi a kwani akwai akwai aya ma saukakkiya wanda an soke tilawun kaza akwai ma aya wacce ta fara nan ma ba sauki ba kamar ina jin zai kawo ta mana ita nan to saboda haka nan idan ta gefe wanda zuwa lafiya wallahu azizun haki wa hadha at-takhsis wannan kekewa innama huwa ala qawli man yaqulu la yajma'u lizani al-muhsin ba a tarawa mazinaci katangagge bainal jaldi war rajali ba za a tara masa ba bayan inda ba eh, katangagge ne bulala kawai za a yi matsan jihuwa da kawai wa jamu? yurjamu bidu biduni jalti. amma ala qawli man yara a maganan wanda ke ganin aljam'a a hada jefewa haɗe da ke da ke da bulala bayan kuma fala tafsisa shi wani da ba ke ke ta ba ɗaya na nan bulala na nan wannan karawa aka yi yadda ya kara laifi yadda ta kara laifi za kara masa hukunci a yi bulala a kuma jefe in mazinaci ne ba in katangagge ne in kuwa yi wannan ne farkon lamarinsu sai bulala kawai babu jefewa وإنما في آية الرجم زيادته على الجلد على الجلد حقيقة الآية تلني أثبتت ثم يد أوكا آيوين لن قد أبس تبتد حكما لم تثبته الأخرى وانن بيت تبتد وانشن بوانشن تبتد وانن بيت وسيأتي إيضاه هذا بيان من وانا سكتيزيزو أن قريب إن شاء الله أين غير بعيدين saboda domin abu idan aka cika hukunce wuri guda da ya bara ma gane ba da abin da aka ɗauko na tafiya ne jirki jirki yi sa aka cikin lokaci mai tamta ba zai zai ƙarshe ta kana bin karatun to za ka samu mafita gaira ba'idin wa alƙawalu ahalil ilmi fihi wa munakashatu adillatihi amma zani addakahu amma mazina ce na kaga duk wancan lugudan da ake yi ana magana ne a kan shamace ya labarin namiji kada dallatil aya allati zakarna annaha mansuka fit mansukatu tilawa an goge karanta ta baqiyatul hukumi hukumin zananan ala taksisi umumi wa anna alladhi yujladu mia wanda ake bulala ɗari minar zukuri innama huwa zani bikiru mazinaci da bai taɓa aure ba don ba dole ce saurayi ba kome girman mutum idan bai taɓa aure ba sunan shi bikiru kome girman shi ba ammal muhsan amma katangaggi ko da saurayi ne ya yi aure yana da hankalinsa ya balaga hukunci ya hau kansa in yi zina hukuncin ya jirewa فإنه يرجى وهذا التخفيف والنجيب أخي الذكري أيضا إنما هو على قول من لا يرى الجمع عندك جني بضاعة حلامة حلامة كبير بين الجلد والرجل كما أوضحناه قريبا في الأنصر وأما على قول من يرى الجمع أما أبسنا مجانا وانتك جني يا ذاتي أحدا وحتى تكبين بينهما ولا تخصيص أولا كما مر بل كل واحدة من الآيتين قوة نيدك آيوين أثبتت حكما لم كل أخرى الأخرى وداكنا جزاء على حكم سين آيكي دشي وعموم الزاني في آية النور هذه مخصصة أم مخصصة شيما أن جدا aka keɓe mace كما أنكي عند الجمهور أيضا مرة أخرى بكون جلب المئة بولا تري خاص بالزاني الحر من نباوة أما الزاني الذكر العبد فإنه يجلد نصف المئة وهو, وهو الخمسون ووجه هذا التخصيص تسكا wannan كيبوا إلى abdi bil بالأمتي فيعرف أنه كنت مباوة دبي bawa في تشكيل حد حد الزنا وجن رب حد الزنا بالرق دليل صادق لأن مناط التشكيل مراتين يعني عند أكارات عند ربان توا تشكيل الرق بلا شك لأن الذكورة ثم زنتك والأنوثة بالنسبة إلى الهدود وسلطان tarbiyatani inda wannan sun haɗa kowanne namiji mace mazantaka masuntaka amma ina suka bambanta yanci bauta la yatarattabu alaihi ma hukumun adalla qawluhu ta'ala fi ayatin nisa'i fil ima'i alaihinna nisfu ما على المحصنات من العذاب النساء آيات عشر كبير أن الرق بوتا مناتو تشتيري حد زدنن إلا كراتي حكوتي بوتا تجنيو فكتي ذا أفوغا إذ لا فرق بين الذكر والأنثى باب بنشي تكان النمجي كمسي في الهدود فالمخصص لأموم الزاني مي كيب مي زنا في الحقيقة هو ما أفادته آية فعليهن نسق ما على المحصنات من الأذى وإن سماه الأصوليون ما لمن أصولي سنكراش تخصيصا بالقياس فهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم من آية أخرى كنا زعبا ce bai ku yangi min haju